murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fagiri. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma. da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro barkan ku da barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke wato tattauna kan abin da ya shafi zamantakewar mu na yau da kullum. A yau dai shirin zai taɓo wato mata musamman ma matan aure har ma da maza. Wato inda maudu'in mu zai tattauna akan abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. Bata iya girki ba. Ba ta da tsafta, gata ba ta da tarbiyya, ba ta da kunya san wannan matar taka ta yi ta jiji da kanta to mama irin matan nan ai sai haƙuri da su a'a ni wallahi uwan mijina ta cika tsangwama kwata-kwata mutum ba zai taba sakewa da mijin shi ba mijin ka bai isa ya siya maka abu ba sai a ce a'a ai sai an sai wa mahaifiyar shi mijina bai isa ya ɗan kawo wani dan leda ba musamman in kuna gida ɗaya ya ce ai ita ma sai ita ma ta ce sai da ita za a yi wannan abubuwan to ma sauraron mu ire-iren korafe-korafe kenan daga gefen uwar miji da kuma matan da inda shi kuɗa sai dai ya zama mai biyayya saboda ba ɗa namijin da ba zai yi wa mahaifiyar shi biyayya ba Kazalika za mu garzaya fagen wake-wake sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. Toma kewar da Dai a cikin zauren muna tare ne da Jamilu Maska. Umu Kursu Muhammad Nura. Habiba Alhassan. To haka yake a in muka fara da malama umma kultum kin ji dai maudu'in da za mu tattauna wato abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji in aka ce wannan tsangwama daga uwar miji me abin yake nufi in aka ce tsangwama daga gurin uwar miji ana nufin uwar miji ta sa sarkarta a gaba walau suna gida ɗaya ko ba sa gida ɗaya so wani abun ma yana fara tun kafin ma a auro ita yarinya ita uwar za ta nuna cewa ita ba ta ƙaunar wannan yarinyar ta shigo cikin familinta ta shigo cikin zuri'arta so shi kuma yaro zai kafe kan cewa shi fa ita yake so hmm. to da zaran ya auro ta in aka ce uwar mijin ba ta ƙaunarta to tsangwama za ta shigo za ta nuna kwata komai ta yi bata iya ba mm. kwata-kwata bata iya ba ko da tana kyautata mata to ba za ta taba gani ba saboda wannan kiyayyar take yi mata mm. to wannan shine ake nufi da tsangwama mm. yawa sannan kuma wata kuma ita da kanta take kirkira muwa kanta har a fara tsangwaman nata za a auro ki ana son ki uwa tana so uba na so dangi kanye kowa yana son ki to sai ki sai ki so ki bullo da wani halayya wanda su din ba sa jin daɗi za ki ƙoƙarin ki raba shi ɗan nan da mahaifiyan shi ki raba shi da 'yan uwan shi so irin wannan idan ya faru sai kiga gaba ɗaya kuma an koma ana tsangoma a koma kuma na cewa ai ba dangin mijinta ba sa santa ta ba sa santa so wannan shi ake nufi da tsangoma na uwar miji ko dangin miji gaba ki daya eh. to malam jamilu ka ji abin da malama ummu kutun ta faɗa ah, kai na miji ne kuma ka san abubuwan da ke faruwa a gida wato gidajen aure tsakanin matan ɗa da uwar miji to kuma inda a wani gefe zaka ga ah, in aka duba za ga uwar miji tana tana da wato hakkin da ɗanta ya kamata ya sauke a kanta haka zalika ita ma matan tana da nata hakkin to amma kuma a hakan sai ka ga eh, tsakanin eh, mahaifiya da matar ɗa sai ya zama kamar suna kishi da junansu ko me yasa haka yake kasancewa shin wani lokaci rashin adalci ne daga wajen ɗa namiji ko koyane ne abin yake ah, Assalamu alaikum. Um, akwai abubuwa da yawa da suke iya sawa Eh, a samu irin wannan eh, ɗabi'a na tsangwama kamar yadda ita abokiyar hira ta faɗa eh, wasu lokutan yakan zama daga laifin ita matar ne saboda nau'i na rashin biyayya ko nau'i na rashin girmamawa da rashin ba da matsayi wanda addini ma ya ba uwar miji ko kuma dangin miji tunda daga randa kika auri mutum to mahaifiyar shi ta zama mahaifiyarki mahaifinki ya zama mahaifinta haka dangin shi ya zama dangin ki dole ne ke girmama su to akan samu irin wannan wani lokacin kuma rashin adalci ne daga bangaren shi mijin shi kan shi perhaps yana ba da fifiko tsakanin matar shi da uwar shi duk da cewa fifiko kalma ce da take da fassara eh, akwai abin da ita uwar take bukata akwai abin da ita yar take bukata in ka ɗauki abin da ya kamata ka ba matarka ka ba uwarka so ba ta bukatan wannan abin ko sutura ne misali akwai sutura da ya kamata a baiwa uwa akwai nau'in sutura da ya kamata a baiwa aya so in ka yi irin wannan ba laifi ba ne amma akwai irin abubuwan da ya kamata dole ne ka kyautata ta yiwu ba ka kyautata mahaifiyarka ila mahaifiyarka da koko ka batta hmm. amma kuma ita Uh, tana shan ti mai kauri so kaga irin wannan abu idan mahaifiya ta lura irin wannan to yana kawo irin wannan matsala sai mahaifiya ta rika ganin wannan faso take ta mallake ɗana ni na rene shi duk abubuwan da ya zama ni ne na yi sila amma kuma ga wata rana tsaka ta zo tana nema mori yadda ya kamata ni in ci a matsayina na mahaifiyar shi ita tana abin nan so wannan shi ma yana kawo matsala sosai sannan kuma akwai yanayin zama ni gaskiya personally a ƙashin kaina bana ba da shawarar mutum ya haɗa mahaifiyar shi da matar shi a gida ɗaya saboda ko da ka yi adalcin shaidan na nan na zurutu a tsakani su zuciya za ka ga wani lokacin kai a matsayinka namiji ajizi ne ba ba cikakken mutum ba ne kana iya a bisa kuskure kai abin da zai saba wa mahaifiyarka so kuma yana iya kawo kai wani abin ma za ka yi shi kai baka ɗauke shi wani matsala ba to kuma sai ka ga ya zo ya haifar da matsala kuma matsala tsakanin mahaifiyarka da da, matarka wa za ka bari wa za ka you know so sai ka zama kana cikin tsaka mai wuya situation ne da yake da matsala wanda ko malamai wurin ba da fatawa irin wannan matsalan gaskiya suna taka tsantsan saboda yana da yana da matsala sosai To Malama Habiba kin ji abin da Malam Jamil da Malama Ummu Salma ta faɗa kan wannan abin da ya shafi tsangwama daga wato uwar miji. To a matsayin ki na wato matan aure wanda ke ma dai kina cikin wannan wato rayuwa ta aure. Shin kina ganin wani lokaci a akwai matan 'ya'ya da zaki ga uwar miji ba ta da matsala amma matan ɗa ita kwata-kwata ba ta son wannan ɗan ya kula da mahaifiyar shi. To kuma irin hakan sai ya kasance a yi ta samun matsala ko kuma ki ga miji yana son matan shi mahaifiya ma tana son matar amma kuma yan uwan shi ma'ana wanda suke ciki daya za su yi ta ziga mahaifiyan sakamakon irin yanayin halayyanta da take yi wanda kuma wata watakila rashin tarbiyya ne da abin da ya shafi wannan makamantan abubuwa to a matsayin ki na wadda take da aure shin wani irin wato hanya ya kamata a ce a bi domin kiyayewa samun matsala tsakanin matar wato da da uwar miji Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Eh to gaskiya hanyar da za a bi shine a gyara. Dan gaskiya yanzu 'yan matan ya zama har cewa suke yi ba za su auri mai uwa ba. Sai dai mara uwa. Hmm. To a gaskiya mafi akasari ko ina dai zan taɓo. Kin ga su yaran za ki ga yawanci in suna kishi da uwar miji ba su san su ga irin suna lura da iyayensu haka. Hmm. Su dai a lura da su, su kuma ba sa lura cewa su ma ba akwai 'yan uwansu maza da su ma suke yi ma 'ya'yan wasu ba to wani sai kiga ya zama kishi tsakani ta tsane ta ma ta ce ita kome sai dai ya ce maman shi alhalin gashi in kika bibiya ma abin da yake mata ma ba ma yawan mahaifiyar shi to sannan su kuma wasu iyayen a gaskiya su tun farko ba sa son sarkai ne a gaskiya dan akwai wata yar uwata ma komai da kika sani tun da aka kai ta tana amarya wanke wanke yi kaza yi kaza idan kayan sallah ne sai ta ce ka ba mama dubu ɗari da hamsin ni ka ban dubu ɗari hmm. saboda an ce ka fifita mahaifiya ka sai da annabi ya kira uwa so uku sannan ya faɗi uwa ya faɗi uba to ana nan ana nan ashe abun bai mata daɗi jira take abun ya bis to sai aka rabu da yarta to yar na dawowa gida ta kuma ba da shawara wannan sistan na wata ce ka sai injin nika a rinka tarawa mm. ana samun kuɗi saboda mijin ya ce daga ita yan bai so. Mm. to ai daga ba da shawara ne sai aka ce ta san mace shi in gajar ce miki ma sai da suka yi mukan wannan tawa duka har da cizo to kin ga irin wannan ma mm. kaman abin yana ranta da baya ranta bai isa a ce dan zuwan wannan yata ta hatta hassala ta faɗan maganganu marasa daɗi ba mm. akwai ran da sha ɗaya dare bata bacci ba yana dawa ya kawo mata leda da yake kawo ma ita matar tashi ta ce ba ta so ita kawai saki take so a bata ba biyayyen da ba yi mata ba to sai da ita sister na ta samu ta gida ta koma sai ta barta da ƴaƴanta to sai aka fi ganin mutuncin juna dan da cewa mata idan ya bi sister nan nawa to ita da shi har abada ita mahaifiya sosai abin ya faru kafin azumi to har bayan sallah karama sannan ya fara zuwa gidan ita sistan nawa mm. nan sai an gyara nan sai an gyara gaskiya ni na sha jin in mata su ce kai ki auri mai uwa mm. a ce uwan miji ibola a ce hawan jini a ce ulsa ba abin da ba sa musu wannan kirar to kin gani dole a gyara duka in dai kina ya mace ko babba ce tsohuwa ko ke yarinya dole a gyara gaskiya sannan a samu maslaha To, uh, Malama Umu Salama kin ji abin da uh, Malama Habiba ta faɗa na cewa akan kira uwar miji Ebola, olsa, wasu irin nau'in cututtuka dai har da hawan jini sabida har da ciwon siga sabida irin matsalolin da iyayen wato miji suke kawowa. Akwai uh, iyayen mijin da zaki ga duk abu ko zaki lashe mata kafa ne ba zaki biya ta ba ita kawai watakila son ki ne ba ta yi mm. to shin kina ganin a matsayin ki na mace mai aure kamata yi a ce tun kafin lokacin da za a kai ga yin aure wato a daidai lokacin da ake maganan aure shi namiji ya rika kawo matan shi ne su fahimci juna da mahaifiyar shi ne ko koyane ne abin yake yadda za a samu wato kwanciyar hankali to ai kuma daga nan sai a ce ba ta da kunya tun mm. kafin a yi auren ta fa an kawo ta ta zo tana kirikiri da idanu tana kallon mutane ta gama sanin sirrin gidan tun kafin ta shigo mm. ai wannan ma bai taso ba a ce waya ɗauko ta a kawo ta kawai dai mu ta addu'a mm. shine kawai Allah ya haɗa ka da miji na gari ya baka kuma yan uwa ma wanda za su kaunan ka shine amma maganin a ce wai a kawo ta kwata-kwata bai ma taso ba wasu wasu ai suna jin labari ko daga irin bincike da ake zuwa ake yi wasu suna jin labari wasu kuma in ma su ji labari ba daga yanayin shi ɗan za ki gwani ta daga biki a mm. rasa me dalili wani yana ɗan tsungulawa ya faɗi ya ce matsalan daga gurin mahaifiyan shi ne to idan aka fara samun irin wannan abubuwan ba za a ce ba za a yi aure ba saboda in har Allah ya riga ya rubuta matar shi ce ba wanda ya isa ya hana shi wannan yarinya. Mm. To irin wannan ni da nake bayarwa ke kai ki je wai dan uwan mijinki ba ta kaunanki ki je ke ma ki ce ba kya kaunanta ba zaki mata biyayya ba yau inda a ce uwai ki ce ai zaki mata biyayya to ita ma ki dinka yi mata biyayya kuma ki dinka kyautata mata zuciya ba ta da ƙarshe wani lokaci za a iya yi miki abin da dole sai kin ba da amsa to amma da ki dinka yin hakuri kuma in zaki mm. ba da amsa ma ki san irin magana da zaki faɗi saboda me ita uwa ce uwa ce kuma dole ka yi mata biyayya tunda har ta haifa miki da ta mishi tarbiyya kika gani kika ce kina so har ta aure shi kuma ni ina ba mu shawara mata in har uwan miji nuna ba ta kaunanki ta taima ɗanta sanadiyan wai ya ƙara aure to ki yi hakuri kai ki tada hankalinki kila idan aka ƙara auren za a iya auro wadda ita kuma za ta zo a gaban banci tsakaninku saboda irin haka ya faru mm. ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba wallahi akwai wadda na sani ita ba a ƙaunarta sai kanin miji sai ya aure yana mm. yin aure komai sai aka koma shi ne mijin nata bai da hali wani lokaci yan uwanta su suke taimaka mata da abinci ba taba ɗora tukunya ta sauke ba ta zuba musu ta kai musu ba da aka auro wannan kishin saruna duka suna gida ɗaya ga baki ɗayansu mm. wallahi sai da aka yi fito na fito tsakanin uwan mutum da ita wadda aka auro da ake ƙaunar mm. da aka auro da fito aka danga an kawo musu yan mutunci yan gidan daraja yar kaza yar kaza ana mu waccan habaici ta mm. kuma wannan hukuma kuma komai sai hukuma sai ita sai wance sai wance sai wance ana kuma roƙon gafaran ta yafe musu a ce sun azabtar da ita kaza kaza to kin irin wannan shi da amfani kwata kwata ni a gani na ɗana ya yi aure ya kawo ki in har ba wai ke kika zo da wani matsala ba kuma shi ma in kisa da matsala zan iya zama ki ga ki ga ɗan nawa a gyara a sasanta cikin zama tamkar ƴata ne fa tunda ɗana shi ya auro ki kuma aka zo aka damƙa ki aka bani amanar ki mm. to kin zama tamkar ƴata ne zan iya yi miki abin da ba zan ma ƴata ba saboda ita ta ana kai ta wani gida ne kuma ina son ni ma a kulan min da mm. nawa to mm. idan ban kula da na wani ba ba mai kulan min da nawa to kin ga wannan bai kamata ba kwata mm. kwata to ma sauraron mu anan zamu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar Masu mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya ga fagen wake-wake, amma kafin nan bari mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. sauraro a in muka dawo fagen wake-wake kuma a yau dai ina tare ne da babban mawaki wanda ya shahara ya yi fice wanda gaba ɗaya dai ina ga a musamman ma a arewacin najeriya zai yi wahala ka shiga ko da motan haya ne baka ji kiɗan wannan mawaƙin ba amma kuma fa aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi inda shi mawaƙin namu ko in ce shi baƙon namu zai gabatar mana da kanshi. a sunana abdullahi abubakar wanda aka fi sani da auta waziri to haka yake a masu sauraro yau ga muga ga auta waziri to wane ne auta waziri eh to auta waziri haifafan garin zaria ne kuma mazaunin jihar kaduna ko kuma in ce yanzu na riga na zama dan kaduna tun da shekarun suna da yawa a zadere ne primary secondary dina sannan nake ci gaba da karatu a jihar kaduna so wannan shi ne kaɗan daga bayanai a kaina kenan to menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka eh to gaskiya na fara harkar waka ne ganin eh, ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan yi isar da dukkan wani sako na da nake so isar kuma gani da yadda wasu mawaƙa suke a baya kafin duk da dina taso tun ina karami gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound ga na yi makin wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sakonnin su a waka a damuwa ce a soyayya ce wasu abubuwa dai sai in mamakin ta aka mutum ya zauna hakan nan yi tunani ya kirkiri waka so ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abun to in gwada mana in gwada in gwada tun ina rubutawa har na zo na je studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa a ah, za ka iya yi ashe ina ni ka za ka kai kokari so haka dai da support na yan uwa da dai mutane mm. at least dai sai mutum ya samu karfin da ya ci. bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon shiganka wannan harka. Mm, gaskiya dai <laughs> abin da da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin wanda kawuna wanda shi na matsayin babana so gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like na yaro tsohon fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza kaza so ya nuna wanda ba a so dai saboda yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowane dan adam ba a san me feature din mutum ba so ana kokarin dai a ga feature din ka kyau ne so kuma dan adam ba a canza masa kaddararsa tunda ubangijin ya ce anan zaka ci abinci so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi so sai ka kasance a wannan layin so an dai nuna ba a so din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai na yi to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya wada sa so kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin nan. to ya ka dauki waka ne eh gaskiya dai na dauki waka da farko dai na dauki waka sana'a saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani ah, wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi makin in samu alkhairin da ke cikinsa sannan kuma sakon da nake son isar isa wa al'umma mm. su wayannan matakan su na ɗauka kuma a kansu nake har gobe waka gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata ah, abin da za ka yi a cikinta mm. so gaskiya ni na waka sana'a gaskiya kuma alhamdulillah shi dai muna ganin ribar salam. To kana da ubangida ne da ya ɗora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki? Eh gaskiya waka kawai ni haka na tsinci kaina a ciki saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da asamuru gidan kakana yana ɗaya daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar tun ana bugawa live da ganga ana rikodin live so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya a nan aka fara yin studio a nan aka fara yin studio a samuwar zaria so ina zuwa tun ina karami idan mun ji irin gidan ana duba gida ko na tsalle ga suna ta yi tun lokacin ma kiristoci ne sai dai wasu hausa samu tsiraru haka sun dinga kallo a ah, ga suna ta waka da sauransu kawai tun a tam din dai ina kallon abin yana ban sha'awa to tun da baka da ubangida wasu irin hanya kake bi domin ka ga cewa ka rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio ka yi wakan nan ba tare da ka samu matsala ba eh to gaskiya waka dai a da na yi zaman yi mata rubutu amma yanzu wasu lokuta gaskiya yana da wani daɗi ne ban rubuta waka ba kawai abin da na san ina yi idan na samu kiɗan mai daɗi zan iya saurara abin da ya zo kana in ta lissafi in yi shi in ban na ji na ɗan tsaya in bari in dawo kan kiɗan zuwa wani lokaci a waka da zan mai ta sai na gama ta gaba ɗaya sai in share ta in ji wata mun ba in ƙara dawo kan kiɗan in wani sabon waka a kansa so haka gaskiya nake yin waƙoƙi na yanzu ba tare da ka rubuta Yawwa, eh amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai ka yi rubutu mm. Sau da kana buƙatar wani saƙo ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kaɗan mm. to wani waƙa ka fara rerawa kai gaskiya ni da waƙar sarauta na fara mm-hmm. shekarun baya da dama mutane sun san ni mawakin sarauta ne don lokacin wanda suke cewa autar nazira wanda daga baya na zo na dawo auta waziri saboda yanayin abubuwa da sauran so gaskiya waƙoƙin ina ga wakar sarauta na fara yi da daɗewa. To a waƙan soyayya wanne ka fara da shi? Kan suwa da daɗewa na yi wasu. kawai dai yanzu ne da mutane suka zo suka karɓi waƙoƙin soyayya su mm. kuma alhamdulillah ana ta ba su back to back za kuma ci da wasu to kana dai da waƙoƙi da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki mm, ki sani komai nisan nisa ba za nan barkin ba ba za na ɗauki watan ki in ijiye ta ɗaki ba don ba da sunan ta na gina wannan sashin ba kwado da makulli na binki kamar baki bude ba ban ji na kyarar ki ko na dakika ba na san soyayyar mu ba za ta goge ba ke ce aljanna ta To haka yake wasu sauraro da fatan kuna jin daɗi kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tare da mawaƙi a auta waziri. To akwai ka da dama wanda suka yi fice a yau in ka fita ko titi ko cikin mota ko kan unguwa kaga aka sa waƙan kaya kake ji. Mm, to alhamdulillah mutum zai ji daɗi mana. yana daɗi irin gaga mutane suna appreciating abin da ka yana ƙara ma ƙwarin gwiwan cewa ya eh, ka ci gaba da yi tun da mutane suna buƙata mm. so kuma dama kullum shi mawaƙi a koda yaushe burinsa idan ya kawo wani sako mutane su gamsu da wannan sakon su amsa mm. so yana da daɗi gaskiya na kan ji farin ciki kuma na Allah to wasu irin kalubale ka fuskanta a cikin sana'ar gaskiya dai kowa da irin kalubalen da yake fuskanta su amma ni i don't think kawai abinda na sani ni da abinda nake yi ina focusin ne akan abinda nake yi mm. kuma dama aure da ni ba wai ko da yaushe irin mai shiga irin cikin mutane irin ko da yaushe din nan bane mm. so akwai abubuwan da ba na sa kaina a ciki da abin da na ciki ba na sa kaina a ciki mm. abin da nake ciki zan tsaya in yi shi in zan yi shi zan yi shi ne kai tsaye zan yi shi ne yadda nake so in yi shi so yawanci wasu kalubale na wasu abubuwa gaskiya ba zan iya cewa wai ga da sauki dai gaskiya alhamdulillah to wasu waƙoƙi ka fi shahara bayan na sarauta waƙoƙin soyayya waƙoƙin soyayya to yanzu a sake <laughs> to yanzu a sake rera mana wani waƙar ta soyayya ina kewa ina kewar masoyiya ina kewa ina kewar aminiya ina kewa abokiyar shawara ke ce kin dara kin sanya in ba da ke ba sai in hakura ki bani yar dama To haka yake masu sauraro to yanzu akwai nasarori da dama da dan adam yake samu sakamakon sana'ar da yake yi wani irin nasara ka samu kan wannan harkar mm, alhamdulillah gaskiya nasarori suna da yawa wanda ba mu da wanda za mu ce sai mu Allah guda da mukan ci mu sha kuma akan bukaci a ganmu a guri so kuma ana nuna mana kauna muna jin daɗi kuma rufin asiri da gwargwado alhamdulillah da abin da dai dan adam yake bukata zai na rayuwarsa daidai gwargwado mun samu mun kuma gode wa Allah so gaskiya ba abin da za mu je su mu Allah godiya kawai mm, wani irin kira da fata za ka yi wa yan uwanka matasa wanda su ma suke da sha'awar wannan harka ta waka masu tasowa kenan eh gaskiya shawarar da zan iya ba basu shine kawai idan kana yin abu ka dage akan abin da kake yi kai na akan abin da kake yi ka mai da hankali wurin yin abu mai inganci ko da ba a san ka ba mm. wata rana za a san ka mm. saboda ingancin abun idan Allah ya kawo lokaci za ka daɗe kana yi saboda kwakwalwarka ta riga ta sabu da yin abu mai kyau. To a ƙarshe wani waka za ka kulle mana shirin da shi? wakar ke nake gani na ji na gani zan baki lokaci na tun da kin ka nuna kauna dare da rana Masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilimantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum. Peace salam. To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyarmu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. I'm so ready.